Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. biyu da digo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalar sai tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwar intanet a tun lokacin da aka sauta mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu muka sake dawowa a shirin mana hantsi. Cikin shirin za ku yi cewa yayin da babban zaɓe ke tunkarowa a Najeriya an kaddamar da wani babban gangamin faɗakarwa mai taken zaɓe cikin lumana. Sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya ko makeri zai kawo mana. Daga nan kuma sai shirin jaridun ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ma'aikatan gwamnatin tarayya da suke aiki ba tare da an biya su albashi ba a wannan lokacin da aka rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati a matsayin manyan 'yan kishin ƙasa sai dai babu wani ci gaba a ƙoƙarin kawo ƙarshen rufe ma'aikatan da ya shiga kwana na 32 a yau. Trump ya sake jaddada kira da a gina katanga kan iyakar Amurka da Mexico a sakonsa na Twitter inda ya ce, tilas ne mu yi aiki tare yanzu bayan shafa shekaru ana watsi da batun mu kawo ƙarshen matsalar bukatun jin kai da masu aikata miyagun laifuka a kan iyakarmu za mu gagarumar nasara a makon nan trump ya yi wani tayi da nufin buɗe ma'aikatan gwamnati inda ya ce zai ba da izinin zama amurka na tsawon shekaru uku ga ɗaruruwan 'yan gudun hijira da iyayensu bakin haure suka shigo da su amurka suna ƙanana da ake kira dreamers idan zai sami dala miliyan dubu biyar da dari bakwai da yake bukata na gina katanga da nufin shawo kan matsalar bakin haure. 'Yan jam'iyyar Democrat sun ce a kai kasuwa. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta kakaba babban jami'in hukumar leƙen asirin ƙasar Rasha takunkumi bisa harin da aka kai wa tsohon ɗan leƙen asirin Birtaniya ta wajen zuba mashi guba mai kashe jijiyoyi. taron ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar turai da aka gudanar jiya a birnin brussels ya kakaba waɗansu rasha hudu takunkumin takaita zirga-zirga da kuma amfani da kadarorinsu da suka hada da shugaba da mataimakin hukumar leƙen asirin ƙasar rasha sabili da harin da aka kaiwa sergei skripal da yarshi yuliya moscow ta musanta zargin da ta ce ba shi da tushe kakakin kremlin dmitry peskov ya ce har yanzu ba mu sami shaida game da waɗannan zarge-zarge ba wata sanarwa da ma'aikata harkokin wajen rasha ta fitar na cewa muna da 'yancin mai da martani ta wajen ɗauka irin waɗannan matakan na rashin mutunci wani sabon rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya bambanta da bayanan farko da ake cewa 'yan gudun hijira suna shiga kasashen turai dauke da cututtuka da ake yadawa rahoton da aka buga bayan binciken takardun bayanai dubu goma sha uku ya tarar da cewa 'yan gudun hijira suna barin su cikin ƙoshin lafiya amma rashin kyan yanayi suna iya sa ma su kamu da rashin lafiya lokacin da suke neman mafaka ko kuma yayin da suka isa kasashen da suke karɓar su daraktar shiya ta hukumar lafiya ta duniya kasashen turai suzana jacob ta shaida wa murya amurka cewa rasa matsugunan ma kadai barazanar ce ga lafiyar 'yan gudun hijiran The refugees and migrants who to Europe, they do not bring any exotic diseases. da 'yan gudun hijiran da suke zuwa kasashen turai ba sa shigowa da cututtukan da ake yadawa. Akwai dukan cututtukan nan da ake yadawa a turai. Kuma muna da kyakkyawan tsarin yakar cututtukan da kuma dakile yaduwarsu a nan. Wannan ya hada da tarin fuka da kuma cutar kanjamau. kasashen turai ne dai kadai daga cikin yankunan hukumar lafiya ta duniya da cutar kanjamau ta yi kamari take kuma ƙara yaduwa musamman a gabashi jacob ta ce 'yanci ranar da dama da suke dauke da cututtukan sun kamu da su ne lokacin da suka shiga kasashen turai to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar zimbabwe emerson mnangagwa ya katse ziyarar sa kasashen waje ya koma gida jiya litinin bayan matakin sojan da gwamnati ta dauka kan masu zanga-zangar da ake gudanarwa na tsawon kwanaki ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha biyu an fara zanga-zangar ne makon da ya gabata bayan da manangagwa ya sanar da ƙarin kashi 150 cikin 100 kan farashin mai kafin ya tafi ziyara kasashen waje yayin da zanga-zangar take kara girma mataimakin shugaban ƙasa constantino chiwenga tsohon kwamandan soji ya ɗauki matakan soji inda jami'an tsaro suka rika harbin masu zanga-zanga kuma suna fitar da mutane daga gidajensu suna lakaɗa musu duka bisa ga cewar 'yan gwagwarmayar kare hakkin bil'adama ranar laraba da ta gabata jami'an tsaro suka harbe suka kuma kashe mutane biyar suka raunata da dama a harare babban birnin kasar bisa ga cewar 'yan gwagwarmayar wata kungiyar likitocin agaji ta ce ta yi wa mutane 66 da aka harba da bindiga jinya da kuma waɗansu da dama da aka ƙuntatama bayan da jami'an tsaron ƙasar zimbabwe suka tarwatsa masu zanga-zanga a biranen herare da kuma balawayo ƙarfi da yaji. daga ƙarshe ana kan tattaunawa da nufin shawo kan yajin aikin malamai a lardin da ya fi kowanne yawan malamai a nan amurka sai dai za a ci gaba da yajin aikin da ya shiga rana ta shida a yau talata ko da an cimma yarjejeniyar bisa ga cewa wakilin kungiyar malaman kimanin malamai dubu talatin ne a yankin los angeles suka shiga yajin aiki ranar goma sha hudu ga watan nan suna neman karin albashi da rage yawan dalibai a azuzuwa da kuma karin ma'aikatan da suke tallafawa malamai. Alheri kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Adalla. A daidai wannan lokacin da ake ƙara fuskantar babban zaɓe a Najeriya yanzu haka an ƙaddamar da wani gangami na faɗakarwa mai taken zaɓe cikin lumana tare da yin kira ga ƙungiyoyin addini da suka wuce tsoma bakinsu wajen bayyana ɗan takarar da za a zaɓa. Da hakan ka iya raba kan 'yan siyasa ga rahoton Ibrahim Abdulaziz. a duk lokutan zaɓe akan samu tashin tashina da sautari ma kan jawo asar rayuka da kuma dukiya kuma don magance wannan matsalar nema ya sa yanzu aka wata cibiyar sa ido kan harkokin zaɓe kaddamar da wani gangami na musamman mai taken zaɓe a cikin lumana kuma kawo yanzu tuni wannan gangami na faɗakarwa ya soma shiga sako sako da lunguna lunguna a jiyoyin adama da taraba kamar yadda ɗaya daga cikin jami'an shirin na zaɓe cikin lumana kefa jonathan ya ƙarin haske. domin mun gane cewa idan an zo zaɓe ana barin baya da kura muna kokarin mu gaya wa mutane cewa zaɓe ba yaki ba ne a yi zabe cikin lumana ko ya fito ya zabe wanda yake so ya zama shugabansa ban da fada mun lura ana samun saboda kuma sace-sace na akwatunan zaɓe mm. shi yasa mu fita da wayar ba mutane da kai a daina yin haka a yi zabe cikin lumana haka nan ma kuma wannan gangami ya koyatar da Allah wadai da yadda wasu kungiyoyin addini ke fitowa fili suna ba da fatawar waɗanda za a zaɓa batun da jami'in gangamin ke cewa haka bai dace ba. kowa fita ya zaɓi wanda ya masa ba wanda suna addini ɗaya ko dan uwansa ba maybe dan uwan kama yana neman abun kasan ya jaure zai rusa kasan ka zaɓa wanda zai je ya gyara mana kasa. kira da nake ma shugaban addini shine su yi kwaisuwa a churches da masalatai cewa a yi zaɓen nan cikin lumana ba mu son faɗa. ita kwa tsokacinta malama monica mewegi ɗaya daga cikin mata da ke cikin wannan gangami na zaɓe a cikin lumana ta ce su ma mata fa dole ne suke kulawa. maganan da za mu ba ma 'yan mata da mu a gida shine su ta yaransu su bi ka'idan da ya kamata kamar motar mu yanzu shine mu guji bangar siyasa kun ga in ba da sako haka mamanen mu sun ba yaran su shine zai iya taimake mu mu sa campaign din mu ya kai inda ya kamata because ya kamata mu reaching out to grassroots mu sa shi inda ya kamata kuma su san wai in ba mu guji bangar siyasa ba there is no way za mu iya mu samu zaman lafiya a cikinmu. to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da hadakar kungiyoyin ɗarika a jihar taraba ke musanta batun cewa sun kulla a wurin zobe da wata kungiyar addini a jihar taraba domin mara wani ɗan takara a jihar khalifa aminu modibo la'ila ɗaya daga cikin shugabannin ɗarika a jihar taraba a gana wasu da manema labarai kan wannan batu ya ce abin takaici wasu ne ke neman a ran bakinsu domin su ci musu albasa. Tijjaniya ba kungiya ba ce don haka ba kungiya ce ta siyasa ba kuma muna gargadin dukkanin masu yada wannan su guji yin siyasa da sunan tijjaniya domin tijjaniya ba kungiyar siyasa ba ce tijjaniya addini ne amma duk dan tijjaniya a ko'ina yake yana da 'yanci ya yi siyasa ya yi abin da ya ga shi ne daidai a gare shi amma ba wani ne ya je yana yin magana da yawunmu ya ce mun haɗu akan abin da kuma ba mu yi wannan haɗakar da shi ba domin ana yaudaran jama'ar mu a ƙananan hukumomi da garuruwa kamar yadda labaru suke isan mu saboda haka muna sanar da duk wanda wannan labari ya riske su su sani cewa in suka ji irin waɗannan labaru to ƙarerayi ne koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yayin da ko babban zaben ma ke kara karadowa a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To gai gaida Ibrahim Abdulaziz kafin mu kai ga mu na gaba sai a shakata da wannan waka da ke bisfaifai tire hankali To har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe biyu da minti goma sha biyar na dare ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya kuma makere ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai duba wasu alƙaluma ne da hukumar kiyaye hatsara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a cikin rahoton shekarar 2018. Rahoton ya ce mutuwar hatsarin mota na ci gaba da karuwa ainun a duniya, inda mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da hamsin ke mutuwa a duk shekara tun cikin shekarar 2016. Idan aka auna yawan al'ummar duniya, mutuwar na ƙara yawaita. To amma ko idan an kwatanta karuwar al'umma a duniya da kuma karuwar yawan ababen hawa, za a iya cewa yunkurin kiyaye hatsara a duniya na yin tasiri a hali da ake ciki kuma ganin kashi uku da digo biyu da shirin cimma muradun karni da tabbatar da ci gaba ke kokarin cimmawa akwai buƙatar a rage mutuwar hatsarin ababen hawa ta kashi hamsin cikin ɗari kafin shekarar da 2020 wasu ƙasashe sun samu nasara a ƙoƙarin rage mutuwar hatsarin ababen hawan a shekaru da dama da suka gabata amma kuma nasarorin sun bambanta ne duba ga yankin da kasashen ke ciki a duniya akwai alaka mai karfi tsakanin yiwuwar samun mutuwar hatsarin ababen hawa da kuma karfin tattalin arzikin kasashe mutuwar cikin hatsarin ababen hawa kashi 27.5 a cikin mutane da suka kai dubu ɗari ya fi yawa a ƙasashe masu karancin tattalin arziki fiye da manyan ƙasashe masu manyan tattalin arziki da ake samun mutuwar kashi 8.3 cikin mutane dubu ɗari. hukumar kiyaye hatsira ta majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta shan barasa a yi tuki yana cikin manyan abubuwa da suke haddasa hatsira a kan hanyoyi tuki bayan an sha abin maye yana jefa matafiya a cikin hatsari baicin na'urar auna barasa a cikin jinin direbobi da aka kirkiro da shi domin hana tuki cikin maye akwai kuma wasu shirye-shirye da 'yan sanda ke yi na wayar da kan direbobi akan wannan batu da kuma yadda su 'yan sandan za su rika daukar matakan hukunci akan duk wanda aka same shi da irin wannan laifin. To koya waɗannan matakan ke tasiri a irin ƙasashenmu masu tasowa. Alexander Koko Obin shine shugaban sashen nazari da shirye-shirye a ma'aikatar 'yan sandan Ghana da ke kula da motoci. ya bayyana mana irin matakai da suka ɗauka a bara a kan direbobi da ba su kiyaye dokokin hanya wanda a wannan shekaran ma za su maimaita yin hakan a kan batun laifukan direbobi musamman shan barasa ga abin da yake faɗi. They go and then get drunk while driving. Mm. They overload their vehicles. They use vehicles with substandard and rickety. Uh, Lalle za ka samu direbobi sun je sun sha barasa kuma sun zo suna tukin mota su kuma cika mota da kaya fiye da kima wani sa'ilin masu yi amfani da tayoyi marasa kyau wanda haka ke jefa su cikin hatsari kuma mun wayar da su akan irin abubuwa da ya kamata su yi ya ce akan haka mun kama duk waɗanda ba su biyewa abubuwan da muka koyar da su kuma mun gabatar da su a gaban kotu da ke kula da batutuwan da suka shafi ababen hawa wani abin da ke janye hatsarin mota cikin gaggawa kuma shine amfani da wayar hannu yayin da ake tuki alexander obin ya faɗa mana cewa contrary to Regulation 101, we're handling mobile or communication devices in one hand, WhatsApping, eh, Twittering, somewhere ya ce za ka ga direbobi Saɓanin dokokin tuki suna amfani da wayoyin hannu ko wasu na'urorin sadarwa suna facebook suna twitter da sauransu da hannu ɗaya alhali kuwa suna tuki ya ce su kuma mun kama mutane da dama a cikinsu kazalika mun bayyanar da su a gaban kotu to sai dai akwai wasu da ke tuhumar direbobin motocin gwamnati da yin amfani da wayoyin hannu suna tuki amma kuma sai a kyale su sai obin ya ce as far as the law is concerned there are some few people that are exempted because of the public service that they deliver some are emergency security apart from that the, eh, the law does not uh, exempt even government ya ce a iya sani na da doka babu wanda aka bashi daman yin amfani da wayar hannu a lokacin tuki sai wasu 'yan kalilan kamar 'yan sanda da masu aikin gaggawa wanda suna buƙatar sadarwa a lokacin da suke tukin amma ba motar gwamnati ba saboda a cikin hatsira da nake faɗa akwai motocin gwamnati 199 da suka fada a cikin hatsari. Alexander Obin ya kara da cewa. In all this 4,400 that were sent to court, the court convicted 3,714. ya ce a cikin masu laifi dubu da muka gabatar da su gaban kotu an hukunta mutane dubu uku da bakwai da goma sha hudu ya ce hakan na nufin muna iya kokarinmu sauran su direbobin su yi wa dokokin hanya da'a. a nan ne kuma za mu dasa aya a cikin wannan shirin sai kuma sabon mako idan allah ya kai mu za mu zo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka baba ya ko makiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To ma da lagai kuma makeri yanzu kuma lokacin da Sulaimun Barma zai shigo mana da sharshin jaridun kasar jamhuriyar niger. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le wacce ta ruwaito cewa kamfanin Africa Rai mallakar tsohon firaministan kasar Faransa Michel Rocard ya shigar da karar gwamnatin niger a gaban wata kotun kasa da kasa a kan bukatar a biya shi diyar miliyan 292 na sefa saboda zargin an karbe masa wata kwangilar shimfiɗa layin dogo wacce aka baiwa takwaransa bolore shi ma na ƙasar faransar jaridar labanama na cewa hukumomin nijar sun bayyana shirin shimfiɗa wata sabuwar siyasar tafiyar da harkokin man fetur ɗin da ƙasar ke haƙowa bayan la'akari da yadda ake ci gaba da gano ƙarin wasu rijiyoyin man na daban abinda ke karfafa wa gwamnati gwiwa a shirinta na so mu fitar da danyen mai zuwa kasuwannin duniya a 2021 jaridar ta ce a sanarwar da majalisar ministoci ta bayar a ƙarshen taronta na makon jiya gwamnatin ta nishar ta yanke shawarar karkatar da kudaden shigar wannan fanni ga ayyukan ci gaban al'umma da bunƙasa tattalin arziki tare da ɗaukan matakan kare muhalli jaridar lukanar amfiri ta ruwaito cewa an samu canjin shugabanci a hukumar fiton kaya ta ƙasa wato duan national lamarin da wasu 'yan nishar ke tambaya shin me ya zafi aka tsige janar amadu halidu daga mukaminsa ko kuwa matakin na da nasaba da takon sakar da ta shiga tsakaninsa da wani ministan pnds tarayya wanne a farkon wata aka tilasta wa biyan kudaden awon wasu motocin da ya siyo daga dubai bari mu cike sharhin da le nouveau republicain wacce ta bayyana cewa kogin neja ko kuma flav niger ya cika makil da ruwa batsewar da ba kasafai yake yin irin ta ba lamarin da tuni ya fara haddasa wa manoma asarar albarkatun da suke nomawa a garuruwan da ambaliyar wannan kogi ta afkawa jaridar ta ce ba bakon abu bane a samu batsewar kogin isa a irin wannan lokaci da idon ruwa ke bulbulowa da ƙarfi daga ƙasar gine to amma alamu na nunin yanayin na bana ya zo da matukar ban mamaki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To madalla a gaida Sulamu wani barma yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da ku masu raro kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum gidan Radio Muryar Amurka sunana gambo barau fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin fataskun a yau na na mika sako na na bangajiya da godiya da shugaban kasa muhammadu buhari a bisa ziyara da ya kawo mana wannan jihar tamu mai albarka jihar yobe gaskiya mun yi farin ciki kuma wannan taro ya nuna cewa jama'ar yobe suna tare da muhammadu buhari kuma sun nuna masa kishi sun nuna masa kauna babba adama fata daga karamar hukumar gombe na jihar adamawan najeriya al'ummar najeriya ya kamata mu fahimci cewa a dimokuraɗiyya masu yarin su su da mulki don haka mai rinjaye a kullum ya zama wajibi ya yi wa marasa rinjaye adalci su ko marasa rinjaye kada su ce dole sai sun mulki masu rinjaye kada a manta duk wani ɗan takara yana neman al'ummarsa ne ta ba shi dama ya yi mata hidima tunda haka ne in har talakawa masu zaɓe suka ba shi damar to fa aiki ya same shi a yi masa jaje ba wai a yi masa murna ba in ko talakawan suka ce a'a to allah ya hutashe shi ashe kenan idan ka ga ɗan takara yana kashe ɗimbin kuɗaɗe domin neman shugabanci ko wani mukami kuma yana tada jijiyar wuya wai dole sai an ya mulki al'umma to wannan ɗan kasuwa ne a siyasance kuma annoba ce ga al'umma mai magana ni ne sani balak da ke guru hausare a jihar yoban najeriya ina kira ga alƙalan najeriya a kan bangaren shari'a ku ringa kamanta adalci akwai justice musa dalla da katsina shugaban alkalan jihar katsina irin namijin kokari da yake akan bangaren shari'a ina jan hankali da irin namijin kokari da yake akan bangaren cedar nakasassu kula da muskinai taimakawa addini taimakawa jami'oi da scholarship da kuma taimaka 'yan prison ina jan hankali da 'yan siyasar na najeriya ta koyi da halayen justice musa dalla da katsina a ce alkali yana yin abin da 'yan siyasa ba sa yi muna da sanatoci ba muna da gwamnoni muna da 'yan majalisun tarayya muna da 'yan majalisun jiha amma babu zuciyar alkali a tattare da ku ba kwa kula da talakawan da kuke wakilta inda za a samu irin su justice musa dalla da katsina shugaban alkalan jihar katsina irin namiji kokari da yake wallahi gabanin najeriya da a ce su ake samu a wakilci da wallahi mu talakawa a najeriya da za mu ji daɗi assalamu alaikum sashin hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana ma na madorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da wata hira da aka yi da tsohon shugaban ƙasar najeriya wanda shagun obasanjo inda yake cewa hukumar zaben najeriya ta gama shirin ta kaf na yi wa atiku magudi a zaben 2019 to haƙiƙa wannan bayani na obasanjo ya bani mamaki kuma ya sani fa a lokacinsu ne ake bayyana sakamakon zaɓe al'umma suna kan layi suna jiran su jefa ƙuri'arsu. su To ma da lamun gode ga waɗanda suka samu damar kira suka ajiye mana sakon sai a ci gaba da yi mu kuma za mu ci gaba da kawowa da wannan kuma ka zo ga shirin mana ƙarshe labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ma'aikatan gwamnatin tarayya da suka yi aiki tare da suke ta yin aiki ba tare da an biya su albashi ba a wannan lokacin da aka rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati a matsayin manyan 'yan kishin ƙasa sai dai babu wani ci gaba da aka samu a ƙoƙarin kawo ƙarshen rufe ma'aikatan da ya shiga kwana na 32 a yau trump ya sake jaddada kira da a gina katanga kan iyakar amurka da mexico a sakonsa na twitter inda ya ce tilas ne mai aiki tare yanzu bayan shafa shekaru ana watsi da batun mu kawo ƙarshen matsalar bukatun jin kai da masu aikata miyagun laifuka a kan iyakarmu za mu yi gagarumar nasara ƙungiyar tarayyar turai ta ƙaƙabawa babban jami'in hukumar leƙen asirin ƙasar rashi takunkumi bisa harin da aka kai wa tsohon ɗan leƙen asirin birtaniya ta wajen zuba masa guba mai kashe jijiyoyi To madalla masu sauraro anan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da lasara idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar manta za iya ziyartar shafukan kamar na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko shafin mu na Facebook. Haka kuma kar ku manta muna saka tambaya a shafin mu na sadarwa saboda ku ku je ku ba mu amsa a ciki. Tambayar ta wannan ta yau ita ce ɗan takarar shugaban ƙasa na Najeriya na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yi daidai da ya fice daga zauren muhawara bayan da ya fahimci cewa babban abokin hamayyarsa shugaban Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC bai wato ba zai shiga shawarar ba sai ku faɗa mana amsar ku yanzu a madadin alheri grace abdul ta gabatar da shirin sai kuma salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau da smith nisar fil hashin kuma ke cewa sai allah kara haɗa mu assalamu alaikum